Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a ci gaban tattaunawanmu da masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta inda muke magana a kan rigingimin manoma da hilani makiyaya. Idan kuna tuna ƙarshen shirinmu na makon jiya, na yi muku alkawarin cewa a yau da izinin Allah zan yi ma Ahmad Abubakar dakta tambayoyi game da kwamitocin da muke ji kullum ana kafawa da nihin sasanta manoma da makiyaya. Amma kuma har yanzu kwamitocin nan kamar sun kasa lalubo hanyar warware matsalar ballantana a kai ga samar da zaman lahiya mai ɗorewa tsakanin manoma da hilani makiyaya. Ahmad Abubakar Dakta a naka tunani da nazari mai ke faruwa ne da waɗannan kwamitoci? To, abin da yake faruwa su manoma tsarin su daban na rayuwa, makiyaya tsarin su daban. A binciken da aka yi akwai bincike da masana suka yi a Najeriya da yawa inda aka gano cewa shi fa makiyayi wanda ya fi yadda ya amince a wannan zamani shige masa gaba su ne ƙungiyar yake Allah. a binciken da manajarta suka yi kungiyar ta Allah makiyaya sun fi ba ta aminci akan ta shige musu gaba na biyu shine sarakuna masu unguwanni arɗo da lami da lami da makiyaya sun fi ba a wannan amanna nasu shiga su yi musu sulhu tsakanin su da waɗanda suke rigima a tsakani shi kuma manomi shi kuma tsarin shi manomi ba ruwan shi da Allah shi manomi wanda ya dogara da shi kara a bi masa haƙƙinsa saboda shi ake shigowa a ci masa kayan shukarsa so da haka shi manomi ya fi kai wa ko 'yan sanda jami'an tsaro ko kuma kotu ko kuma su kaiwa mai unguwa so da haka sai ka ga akwai akwai akwai ɗan bambanci tsakanin shi wannan waya aminta da shi a zuciya shi kuma wannan waya aminta da shi a zuciya so da haka idan aka zo sai ka zama na an samu bambancin ra'ayi a ka'ida ko kuma ba nan ce a ka'ida ba a bisa shawara abin da ya kamata shi ne kullum waɗancan abubuwan da muka taso kakanninmu suna yi na idan an samu rigima tsakanin wane da wane a zo gaban mai unguwa ko arna a zauna kai ka faɗi matsalarka shi ya faɗi matsalarsa a sasanta idan akwai neman hakki su shige maka gaba a neman maka hakkinka amma sasantawa ita aka fi bawa ƙarfi sama da shekaru nawa mu turawa da wannan tsarin suka zo suka same mu tsarin mu na gargajiya wanda muka saba na shugabanci tsarin mu wanda eh, bayan jihadin usman dan fodiyo aka tabbatar da shi na shugabancin ardo shugabancin lamiɗe shugabancin mai unguwa shugabancin dagaci shugabancin sarki duk abin da ya faru a unguwa unguwa na ka kai wa mai unguwa ya san kowa a unguwa ya san kowa a inda ake rigima tsakanin fulatani da manomi zai na da su a gabansa ya shafanta su idan abin ya fi sa ya kai sama da shi wannan tsarin shi kamata gwamnati ta ba wa karfi ba shigo da waɗansu abubuwa da za su kawo rigima ba har ta kai ta kawo ana ɗaukan makamai ai bai kamata a ɗau makamin ba sasantawa ita kamata gwamnati ta koma baya a ba ɗaukar makami ba ba da dama ana ɗaukar makamai ana barazana ga juna shi ya sa aka kawo wannan matakin da za ka ji an ce an tashi gari guda fulani an tashi gari guda manoma an yi waye an yi kashe kashe an yi kashe kashe shawara ta da gwamnati da jami'an tsaro da jami'an kungiyar yaki Allah da kuma masana da manazarta ya kamata a koma a duba a yi wani tsari zalunce shi ko an cuce shi ko kuma an masa kage su shige ta inda za su je gaban shari'a ko ina ne babu tsoro babu fargaba a je a tsaya kwatar wa ne hakkinsa wannan shi aka dora musu kuma muna musu addu'a Allah ya sa su dora akan haka Allah kuma ya sa a dinga bafula ta ne yana da wannan tsarin shi bafulatani saniyar sama kare ka iki kar wani abu ya zo cuce ta to ta yaya kuma zai dinga cutar da wani babu tsarin faɗa babu tsarin shiga gona a tsarin bafulatani sai dai yanayin zamantakewa da ta canza inda da daji ne allah ya yi daji manoma bafulatani yana shiga da shanunsa zai ci abinci yanzu mutane an yi yawa ta yadda kowa waɗanda suke ƙauyuka suna dawowa birni ana yin kuɗi ana koma ƙauyuka ana siyan gonaki mutum gona ibada aro to za ka tarar da hanyar da ne isan da daji ne ina cin ciyawa yanzu an zo an mai da gurin gona to ta ina zai yi so ake yayi sama so ake gada idan da bin sama ina bin saman gonakin dole gwamnati ce za ta yi wannan tsarin so tsarin gaba ki daya a lima sai ya koma kan gwamnati da kuma masu nazari a kai Akwai sauran bayanai akan wannan batu na rigingimun manoma da hilani makiyaya amma sai Allah ya kai mu rana ta yau. Yanzu a madadin abokin tattaunawar tamu wato kwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.